قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في أرجوزته في علم الحديث الموضوع الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالم به احضر في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه والوضع فيه عرفا إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل فيه وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله وأن يكون ما نقل حيث الدواء اختلفت بنقله وحيث لا يوجد عند أهله وما به وعد عظيم أو وعيد على حقير وصغيرة شديد وقال بعض العلماء الكمل احكم بوضع خبر إن ينجلي قد باين المأقول أو منقولا خالفه أو ناقض الأصول وفسروا الأخير حيث يفقد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 bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake haɗa mu karo na uku a wannan guri mai albarka cikin wannan daura wacce muke yi da ta ƙunshi karantar da wasu abu wasu ƙa'idoji na ilimin hadisi daga alfiyar al'imam asiyuti rahimahullah kamar yadda aka sani a baya mun yi irin wannan daurori wanda mun yi darussa goma sha takwas wannan da za mu fara yau shine ne na goma sha tara yau kuma muna asabar ne sha takwas ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da tara ga watan tara wato satumba miladiya ta 2017 kuma darasinmu zai fara daga inda muka tsaya a wancan darussan waɗancan darussan za mu fara da almauzo almauzo wannan shine nau'i na shida. daga cikin anwa ulumul hadith kamar yadda yake cikin muqaddima ta ibn salah al hadithul mawdu' shine hadisin da yake kirkirarre al mawdu' ana nufin al mukhtalaq al makdhub al masnu' hadisin da yake kirkirarre ne na ƙarya ne wanda ba shi da asali wani ne ya faɗe shi ya jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da gangan ko bisa kuskure alal haƙiƙa hadisi mawdu'i ba hadisi bane ba hadisin annabi bane an kirawo shi hadisi imma ko don kasancewar dukkan wata magana a harshen larabci ana kiranta hadisi kamar da Allah ce fa bi ayyi da ba'dahu uminu. duk wata magana ma sunanta hadith ko kuma saboda shi wanda ya kirkira hadisin yana riya cewa hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallama shi yasa sai aka kirawo shi hadisi bisa riyawar wanda ya kirkire shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa ya ce man haddatha anni hadithan yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo hadisin da ya tabbata ƙarya ne ya kira shi da hadisi man haddasa an ne hadisan yura annahu kadhibun wanda duk ya faɗi wani hadisi ya jingina mun wanda aka tabbatar da ƙarya ne fa huwa ahadul kadhibain shi ma yana ɗaya ne daga cikin makaryatan kaga anan annabi ya kirawo hadisin ƙarya da wannan suna hadisi to bisa ga wannan la'akari yasa aka kirawo shi hadisi saboda kalmar hadith anan ba wai tana nufin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama tana nufin maganar da wani ya kirkiro ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan suna shine sunan da malamai suka bashi al-mawdu kalmar al-mawdu amma akan ce al-batil akan ce al-kadhib wani lokaci a ce haza kadhibun haza batilun duk wannan yana nufin dai hadisin ƙarya amma dai a littafan musala sukan ba shi wannan suna alhadithul maudu idan suka yi yawa a ce almaudu'at wato kirkirarrun hadisai imam suyuti alaihi rahmatullah ya fara da cewa alkhabarul maudu'u sharrul khabari wa zikruhu li'alimin bihuthuri ce alkhabarul maudu'u hadisin da yake maudu'i wato na ƙarya sharrul khabari shine mafi sharrin hadisi wa zikruhu li'alimin bai huzuri sannan an hana malami wanda ya san cewa wanda hadisin ƙarya ne an hana shi ya faɗe shi ya kawo shi ba tare da ya yi bayani ba wato ya rika kawo shi ya san kuma hadisin ƙarya ne fi ayyi ma'anan kana a cikin kowace ma'ana ne to kowane babi ne ya zo haramun ne mutum ya kawo shi a matsayin ya kawo hadisi illa wasifan li wad'ihi sai dai idan zai zai yi bayanin cewa hadisi ne na ƙarya anan suyuti alaihi rahmatullah yana gaya mana matsayin shi alhadith almawdu alhadith almawdu shine sharrul ahadis shine mafi sharri kasancewarsa ya tabbata cewa ƙarya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama to duk abin da ya zama ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama zai zama sharri ne ga al'umma saboda duk wanda zai kirkiri wani abu ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama to a cikin wani akwai batar da da al'ummar da ba a san iya adadinta ba saboda duk wanda ya karanta ya ga an ce manzan Allah ya ce kaza ko ya yi kaza ko ya yi umarni da kaza to zai karɓi abin nan hannu biyu idan ibada ce zai je ta yin ta idan aƙida ce zai ƙudurce ta idan umarni ne shi ma zai bayar da umarni a kan wannan in hani ne zai yi ta hana mutane a kan wannan alhalin kuma duk abin karya ne kaga anan ya yi sanadiyar bautar da mutane da abin da yake karya. wanda kuma ba a san iyasar inda zai tsaya ba saboda ka ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta zama daidai da ƙarya ga wani ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadikum yimin ƙarya ba daidai yake da yima wani ƙarya ba idan an yi mana an yi min ƙarya ko an yi mana wani ƙarya wataƙila za ta tsaya iya da'ira ce ba ta yi faɗi da yawa ba amma kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to dukkan wani wanda ya imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zai dauki wannan a matsayin addini ne je ta bautar Allah da shi ba mamaki ma kaga ana ta husuma da fada da rigingimu akan wannan alhalin kuma ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace sharrul khabari shine mafi sharri a bai kawo mana dalilan da suke sa wato abin nan ah, kasa-kasansa min nahiyar ta'ammud wal qasd min nahiyar ta'ammud wal qasd ko kuma wal khata akwai wanda zai akwai wanda ya kirkiri hadisi na ƙarya da gangan akwai kuma wanda zai yi shi bisa kuskure hukuncin su ba zai zama ɗaya ba wanda zai yi da gangan tabbas wannan shi ya ɗaukar wa kansa abin da ya ɗaukar wa kansa na laifi man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar nabi ce duk wanda ya mun ƙarya muta'ammidan da gangan to ya tanadi sa a wuta wannan shine sakamakon wanda zai yi ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da gangan da yawa daga cikin hadisai waɗanda ake ambatansu a cikin hadisan ƙarya za mu samu da dama daga cikin cikinsu waɗanda suka ƙirƙire su da gangan suka yi wanda zai zo ya gaya mana kashe-kashen waɗanda suke ƙirƙirar hadisai ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a ciki zai faɗi waɗanda suke yi da ganganci akwai wanda zai bisa kuskure duk abin da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama alhalin ba shi ya faɗa ba ko ba shi ya aikata ba wannan sunan shi mawdu sunan shi kadhib sai dai mai yinsa zai iya zama da gangan ko kuma zai iya zama bisa kuskure ya yi kamar ya ji wata magana ta yi masa daɗi ya zaci hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam je yana faɗa cewa annabi ma ya ce shi a zatansa annabin ya faɗa alhalin bai faɗa ba to kaga wannan hadisi ne mawdu'i amma wanda ya ƙirƙire shi ba da gangan yi ba akan samu wannan cikin mutanen kirki da yawa waɗanda kamar yadda imam muslim ya ruwaito a cikin littafin muƙaddimarsa daga abdurrahman ibn mahdi yake cewa da yawa daga cikin mutanen kirki ƙarya ta kan gudana akan harshen su amma ba tare da sun sani ba kathirun min salihin ya jiri kadhibu ala lisanihim wahum la ya ta'amadu ba da gangan suke karyar ba to amma sun zaci cewa abinda suka ji maganar annabi ce saboda ka sai su ta ɗorarwa su ta kwaɗaitarwa idan aikin alkhairi ne akan a zo a yi a halin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba to kaga waɗannan hukuncin su ba zai zama hukuncin wanda ya abin da gangan ba malam yace wa zikirhu li bi huzuri ce mutumin da ya san alimin bihi alimin bil hadith mawdu' alimun bi na hadha hadithun mawdu ya san hadisi ne na ƙarya sai kuma ya faɗe shi ya kawo shi kamar ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba tare da wani bayani ba to wannan haramun ne duk mutumin da ya san hadisi na ƙarya ne to haramun ne ya ambace shi a matsayin hadisi babu wani dalura babu wata hujja da zai iya fakewa da ita akan ya kawo wa mutane a matsayin ya kawo musu hadisi fi ayi ma'anan kana cikin kowace ma'ana yana nufin fi ayi babin min abwabi al-ilm sawa'un a cikin halal wal haram wat targhib wat tarhib wal fada'il kowace irin ma'ana bai halatta ya kawo shi ba zai ce ai ina son in kawo shi da in kwadaitar da mutane ka aikin alkhairi ba ina ga ba laifi in ambace shi haramun ne matukar dai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi maganar ba to haramun ne mutum ya kawo shi akan kawo maganar saɓani wajen ambatan hadisi za'ifi a cikin ayyukan da suke fada'il ne wanda ina mun yi wannan karatun a lokacin da muka yi magana akan za'ifi to amma akan hadisi maudu'i babu wani saɓani tsakanin malamai cewa haramun ne mutumin da ya san hadisi maudu'i ne ya ambace shi a littafinsa ko a hudubarsa ko a darasinsa ko a tattaunawarsa da mutane ya kawo shi jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata hujjar da za ta bashi dama yayi wannan shi yasa ya ce fi ayyi ma'anan kana a kowace irin ma'ana yana nufi a kowane babi na ilimi illa wasifan liwad'ihi sai dai tare da bayanin cewa hadisin nan maudu'i ne hadisin nan na ƙarya ne bayanin nan dole ya fito ya yi shi ƙarara domin akwai albayanus sarih akwai gairus sarih albayanus sarih ya fito ƙarara ya ce wa mutane hadisin ƙarya ne wannan ko da ya ambace shi ce to wani hadisin ƙarya ne in a littafi ya rubuta ya ce to wani hadisin da na rubuta ƙarya ne in a hudu ba sani ya kawo shi ya gaya wa mutane hadisin ƙarya ne idan a darasinsa ne ya ce musu hadisin ƙarya ne ya faɗi kalmar kazib ko ya faɗi kalmar batil idan da larabci yake magana ya faɗi kalmar ƙarya wato ya fito ƙarara suka ce kada ma <coughs> ya taƙaita akan kalmar maudu ya ce haza hadisin maudu kamar da hausa ya ce wani hadisin maudu'i ne wani bai san mai maudu'i ba don haka kayi bayanin amma bai gane ba sai ya ɗauka ma wani ƙarfi ka ƙara wa hadisin ce wani hadisin maudu'i ne wato hadisi ne mai zaman kansa ya ƙara kama abinsa ya jinjina a sahawi al'iraqiya a cikin littafin sharhinsa a tafsira sharhin da yawa alfiyarsa ya kawo maganar cewa akwai akwai wani mutum da ya ji iraki ya ce hadisi kaza ƙarya ne sai mutumin ya ce ya za ka ce ƙarya ne ya ce ba hadisin manzan Allah ba ne sai ce hadisin manzan Allah ne zan kuma kawo maka shi a littafi ka gani ka tabbatar da cewa hadisin manzan Allah ne da ya je sai ya kawo masa littafin al-mawdu'at na ibn al sai yake nuna wa iraki cewa ga hadisin a cikin al-mawdu'at saboda shi kalmar al-mawdu'at abinda ya fahimta jam'i ne kamar mu ce laccan nan mawdu'in ta ba muna faɗa ba mu ce laccan nan mawdu'in ta za a yi ta akan kaza da kaza da kaza saboda ka ya ɗauka cewa mawdu'at wato ibn al-jawzi yayi yayi littafi ne akan mawdu'i daban-daban daban-daban to suka ce kaga ashe kalmar mawdu'i kadai ba za ta gamsar da awamun nas ba za su fahimci kamar ma ka karawa abin ne kana kara tabbatar da shi ne saboda ka sai dai ka fito ka ce kazib batil ƙarya ne bai inganta ba annabi bai faɗa ba wannan shi da albayanus sarih ƙarara kenan akwai gairus sare shine ka kawo isnadin hadisin duka wannan a zamanin da kenan lokacin da malamai suke da wato a kowane fanni suke sukan zama suna da ido kan mazajen hadisi yayin da za a za a ambaci hadisi a faɗi isnadinsa da sun karanta isnadin za su gano matsalarsa a cikin tsakiyar mazajen da ake ambata da na fulan an fulan an fulan za su gane cewa fulan ɗin nan ai makaryaci ne daga nan su iya gane cewa hukuncin hadisin ƙarya ne wannan ada kenan yana mu ga su daga cikin magabata a rubuce-rubucensu sun yi wannan bayanin amma ba bayani na kai tsaye ba ko karara kamar irin su abu nu'ayin irin su Ibn manda irin su at-tabari su rika kawo hadisai eh, waɗanda suke na ƙarya a cikin littafansu amma da isnadi a wajensu a lokacinsu suna ganin cewa tun da sun ka isnadi man asnada faqad ahala wanda duk zai ka isnadi ya kawo maka bayanin inda abin ya samu asali shine faqad ahalaka ya nuna maka inda abin ya samu asali kamar kana magana ne da wani yana baka wani labari kace wai kai gurin wa ka ji labarin nan sai ya faɗi sunan wani mutumin da ya shahara da ƙarya kai ka san shi jama'a sun san shi ce ai wani ne ya gaya mace aha to kaga gare da ka gaya min haka baka ce da shi ƙarya bane amma faɗar mutumin da ya gaya masa ya wadatar da shi saboda ya san halin mutumin to a wancan lokacin sukan wadatu da wannan bayanin amma fil a muta mutaakhira daga baya ya zama wannan ba bayani bane ba za ta zama hujja ba ka ce ka kawo isnadin hadisin ka gama bayani dole ne ka fito ƙarara ka gaya wa mutane cewa hadisin ƙarya ne shi ne ya ce illa wasifan liwad'ihi sai ka yi bayanin cewa hadisin ƙarya ne to daga nan ne ka kubutar da kanka <clears throat> akwai malamai magabata sukan kawo a cikin littattafansu da suke yi na tarajum wato littafan bayanin tarihin biographies na malamai kamar littafin alkamil na ibn adi littafin addu'afa na al'ukaili littafin almajruhin na ibn hibban sukan kawo tarjamar rawi wato sukan kawo ɗan bayani akan mai ruwaya su yi bayanin yanayinsa su faɗi halinsa idan makaryaci ne su faɗi cewa makaryaci ne ga maganganun da malamai suka yi a kansa daga ƙarshe kuma sai su kawo wata ruwaya daga cikin ruwayoyinsa to ko ba a maka bayani ba a nan inda suka kawo a cikin tarjamarsa cewa daga cikin wamin marawa suka kawo ruwayarsa ko ba su yi bayani ba sun yi bayani saboda mai saboda sun faɗi mutumin da suke bagana a kansa kuma shi ya ruwaito wannan hadisin to ko ba su ƙarshen hadisin ba su hadisin ƙarya ba ne tun da dai sun yi bayanin cewa ga shi mutumin nan ga yadda yake to wannan kamar hadisin da suka kawo a matsayin wata shaida ce kamar wata shaida ce suka baka na irin hadisan da yake ambata waɗanda ba su inganta ba sai malam ya ce walwadu fihi orifa imma bil iqrari wa ma yahkihi wa rikkatin wa bi dalilin fihi wa an yunawi an wa ma ta'wilu ta'wiluhu wa an kuna ma nuqil haythu ad talafat bi naqlihi wa haythu la yujadu inda ahlihi anan malam zai shiga maka bayanin alamomi ko hanyoyin da ake tabbatar da cewa hadisi hadisi na ƙarya ne alamomi alamatul wada ya ake gane hadisi cewa na ƙarya ne ya ce walwada fihi orifa wato ƙarya a cikin hadisi ai alkazibu fil hadisi orifa ana gane ƙarya a cikin hadisi imma bil iqrari ko dai ta hanyar ikirari wancan orifa alif din wannan aliful itlaq ne kamar da kuka gaya muku galibi yakan zo a waka kan zo karshen baiti ko ajuzinsa ko abin nan ko sadirin baiti akan kawo aliful itlaq yayin da kalma ta kare da ainihin haraka cewa alwad'u fihi orifa ba aliful tasniya bace aliful itlaq ce ana gane ƙarya a cikin hadisi fihi wannan zamiri yana koma zuwa ga alkhabar wanda shi ya fara faɗa eh, a cikin baitin nasa alkhabarul mawdu'u usharul khabari sai ce imma bil ikrari ko dai ta hanyar ikrari alhamzar al-iqrar hamzatul qat'i ce ba hamzatul wasli bace al'iƙirar ake cewa ba al'iƙirar ba to amma saboda larurar waƙa a waƙe akan iya waslin makto ko abin nan kat'ul mausul saboda ka shi ne za ka karanta shi bilikirari amma a larabci a yadda kalmar take al'ikirari ne akwai hamza hamzatul kat'i ce saboda ikamatul wazin shi yasa ya yi ya mai da ita hamzatul wasli wannan hanya ta farko kenan wacce ita ce kamar da ake cewa al-iqraru sayyidul adilla mutum yazo ya tabbatar da kansa cewa shi fa ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya hadisan da ya kawo ko yake faɗa na ƙarya ne shi da kansa ba wani takura masa aka ba ba matsa masa aka ba shi kawai yayi sha'awar yazo zo ya faɗa shi ƙarya ya to kaga wannan ikirari yayi a cikin ilal na imam ahmad ya kawo ilal na imam ahmad ruwayar abdullah ya kawo cewa abu dawud at-tayalisi yana cewa sun je wajen wani da ake kira ziyad ibn maimun wanda da ya shahara shi ma da ƙarya suna zuwa suka same shi yana cewa astaghfirullah astaghfirullah da ta astaghfirullah ce ana wada'tu hadhihi al-ahadith ni ne na ƙirƙiri waɗannan hadisan ina neman gafarar Allah ina neman gafarar Allah kaga anan shi da kansa ya fito ya yi ikirari ta wannan shine ne mutum da kansa ya fito ya yi ikirari cewa shi ya yi kamar maisara ibnu abdurrabbih ya yi ikirarin cewa hadisan fada'ilul qur'an suratan sura da ya kawo cewa shi ya kawo kamar nuh ibn abi ah, maryam abu isma wanda shi ma ya shahara da irin wannan shi ma akwai hadisan da ya kawo na falalar alkur'ani sura-sura kowace sura ya faɗi falalatta kowace sura ya faɗi falalatta shi ma da aka tutse shi aka ce ina ya samu yana jingira wa ikirima a nibni abbas almajiran ikirima ba su san hadisan nan ba kai kadai ake jin kana kawo su ya kamata a ce yadda ikrima yake da almajirai ba banda kai ya kamata su ma a suna faɗar ya ce saboda ya ga mutane ne sun shagaltu da fiqhu abi hanifa wa magazi muhammad ibn ishaq suna ɓata lokacinsu akan karanta fikin abu hanifa da da magazi sira ta ibn ishaq sun bar alkur'ani saboda haka ya ƙirƙiro hadisan falalar karatun alkur'ani don ya dawo da su kan karatun alkur'ani to kaga anan shi ya ikirari cewa shi shi ya shi ya kirkiro hadisan to kaga wannan kai tsaye za a san cewa to hadisansa na ƙarya ne tashi za rubuta za a rubuta cikin hadisan hadisan karya a ibnu daqiq al a cikin littafinsa al-iqtirah ya ce ikirari aiki da ikrari ba zai zama dalili katsi ba sai dai a yi aiki da shi a matsayin dalili ne mai karfi galabatun zan don akwai yiwuwar ayyayi karya a cikin ikirarin tana yi wa kansa ikirarin da ya na cewa ya ƙirƙira hadisan shi ma ƙarya ya faɗa saboda haka mun yadda da ikirarinsa kamar mun yadda da maganar makaryaci ne ta yi wa anan ma ƙarya ya yi mana saboda haka amma dai za a yi aiki da shi min babu al'amal bi ghalabati dhann saboda me saboda zai wahala me me me me amfanin yayi wa kansa illa tunda mutumin da zai zo gaban jama'a ko cikin malamai ko cikin musulmi ya ce yayi wa annabi karya ai ba ba da wata maslaha a ciki cutar da kansa yayi a a a gurin duka masu hankali ba da za a yi mutum da gangan ya cutar da kansa da hankalinsa ba mahaukaci ba inda yana da hankali kuma zai abin da zai cutar da kansa ba saboda ka ba shi da maslaha a ciki shi yasa zahabi ya ce wannan magana ta malaminsa ibnu da kikil id akwai wasu wasi kawai a ciki don haka maganar a ce ko tana yiwa karya ƙarya nan ƙarya ce da a ce yana da maslaha a cikinta sai a ce tana wa ya yi mana karya saboda wata sa amma ba shi da maslaha a nan. ba shi da maslaha a nan musamman ma mutum ne da yake son ya samu karbuwa to ya zai zo ya yi gab lokaci ɗaya kwandemin ɗin kansa ya ɓata kansa a ce kuma tayo ya zama ƙarya a nan saboda haka wannan shi ne hanya ta farko ita ce hanyar ikirari mutum ya yi ikirarin cewa shi ya yi cikin waɗanda suka yi ikirari akwai umar ibn subh kamar yadda al al-bukhari ya ka a tarihul ausat cewa umar ibn subh shi ma yana cikin wanda suka yi ikirari cewa shi ne ya kirkiro wata ba doguwa ce hudubar annabi ce cewa za a ta hudubatan nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan ya shiga cikin wannan babin sannan hanya ta biyu ya ce wa ma ya hakihi wa ma ya hakihi ai ma yi shabihul ikirar ma ya hakihi ma yi akwai abin da ya kama da ikirari ko da bai ikirari ba to amma ya zo da wani abin da ya kama da ikirari ma yi nazzalu manzilatal ikirar wanda da shi da ikirari kusan za a dauke su a ma'ana daya kamar me kamar magana da yahya ibn ma'in yake faɗa a kan Da'ud abu dawud an-nakhai ko wani rawi shi abu dawud an-nakhai yahya ibn ma'in yake cewa abu dawud an-nakhai rajulu saw mutumin banza ne ce kazzabun yada'u al-hadith makaryaci ne yana kirkirar hadisai yace in sarafna min indi hisham fi abwab at-talaq mun je wajen afwan hushayb ibn bashir yace mun je wajen hushayb malamin sa ne mun saurari hadisai da suka shafi saki da shi faƙala bayan mun fito sai yake cewa laisa minha shay'un illa wa indi bi isnad yace dukkan hadisan nan da muka ji yana da wasu isnadin hadisan banda wannan da suka ji daga wajen Hushaim yana da wasu hadisan yana da wasu asanid din sauraka sai ya shiga ya fito sai ya kirkiri wasu sunaye khasaf khusayf mikhsaf ya ta jujjuya wasu sunaye a matsayin wasu malamai ne suka gaya masa hadisan kulluhu kazib kamar yadda ya haice duk kuma ƙarya yake kaga yanzu nan ya ji hadisan amma ya canza musu isnadi ya kirkiro wasu sababbi ya sanya don ya nuna cewa shi ma mutum ne mai yawan neman ilimi duk inda ya ji ana cewa ga can malami ya zo yana karantarwa zai ruga a guje a je a yi da shi da haka ya tara ilimi wannan zai janyo hankalin mutane zuwa kansa a ce in ka je wajen wajensa ka samun asali daban-daban ya ji malamai daban-daban ya yi karatu a gurin malamai daban-daban akwai abin da yake kama da shi ma ikirari akwai abin da yake kama da ikirari shi ne abin da malamai suke kira istimalu tarih a yi amfani da da tarihi da date kwanan wata ko shekara wajen tantance makaryaci yayin da wani zai zo ya ce ya ji hadisi a gurin wani a tambaye shi yaushe kaji a wace shekara a wace shekara ka ji hadisin idan ya faɗi lokacin ko shekarar da ya ji hadisin a gurin mutumin sai a ga lokacin da yake cewa ya ji hadisin tuni ma mutumin ya mutu ba duniya kaga shi da kansa ya faɗi wani lokaci wanda ya ce a cikin lokacin ya ji hadisin kuma a wannan lokacin da ya da'awar ya ji hadisin mutumin ma ya riga ya bar duniya tuntuni kaga alamar ƙarya yake yi kenan ah, hafs ibn Giyas yana cewa idan tahamtum ash-shaykh fahasibuhu bis-sinin idan tahamtum shaykh fahasibuhu bis idan kuna tuhumar malami da zai zo ya kawo hadisai ya ce ya ji daga wani ya ji daga wani ya ji daga wani to ku yi masa lissafi da shekaru akwai kisar ismail ah, ibnu ayyash wanda daga cikin malaman hadisi cikin malaman hadisin mutanen sham a cikin kitabul majruhi na ibn hibban an zo an sami ismail ibn ayyash ake cewa akwai wani mutum yana nan yana kawo hadisi yana cewa hadisai yana cewa ya ji daga khalid ibn ma'dan akwai wani malami sunan shi khalid ibn ma'dan ya ce a gurinsa yake cewa ya ji hadisan amma mu mutumin ba mu yadda da shi ba ismail ibn ayyash sai ya ce ya same shi anta tuhaddisu an khalid ibn ma'dan kai ne kake ka hadisai kana cewa Khalid ibn Ma'dan Khalid ibn Ma'dan yace eh ce mata sami'ta minhu yace ka ji hadisan sai yace ya ji hadisan sanat 13 wa 100 113 shekara ta 113 bayan hijira sai yace eh wato ka ji hadisai daga wajensa bayan mutuwarsa da shekara bakwai bayan mutuwarsa da shekara bakwai don shi ya rasu shekara ta mi'a sita shekara ta ɗari da shida kai kuma kana cewa kaji a shekara ta ɗari da sha uku kaga kenan ya taso yake gaya maka alfadul ibn dukain kamar da yake cikin mukaddima ta muslim alfadul ibn dukain abu nu'aym malamin su imam al-bukhari ah, imam ahmad afwan malamin su imamu ahmad eh, ibn ma'in da sauransu yake faɗa akan wani rawi ana kiran shi al-mu'alla ibn urfan yake cewa al-mu'alla ibn urfan yana ba mu hadisi yake cewa haddathana abu wa'il qala kharaja alaina abdullahi ibn mas'ud bisiffin yake cewa abdullahi ibn mas'ud ya fito mana wato ya zo mana a lokacin yakin siffin sai abu nu'ayn ya ce a tarahu bu'itha ba'da al-maut wato an tashe shi ne bayan mutuwa saboda me saboda abdullahi ibn mas'ud ya rasu shekarar hijira tana 32 ya riga ma sai na usman rasuwa siffin kuma ba a yi ta ba sai shekara ta nawa 37 shekara talatin da bakwai sannan aka yi faɗan siffin faɗa tsakanin mutanen iraki da mutanen sham tsakanin ali rundunar ali da rundunar mu'awiya to ya ce a lokacin suka haɗu da suka hadu da ibn mas'ud ibn mas'ud ya rasu tun shekara nawa in lissafa shekara wajen biyar da barinsa duniya sannan kuma yake cewa sun haɗu da shi to kaga wannan kamar ya yi ikirari ne shi da kansa cewa ƙarya ya yi ba gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji ba haka nan akwai wani ake kiran shi ma'amun ibn ahmad al-harawi shi ma yana da'awar cewa ya ji hadisi daga hisham ibn ammar to shi ne aka tambaye shi al-hafiz ibn hibban yake tambaye shi cewa mata da sham yaushe ka shiga garin sham har ka ji daga hisham ibn ammar sai ce sanata hamsin wa mi'atai shekara ta ɗari biyu da hamsin sai ce to ai hisham ɗin da kake ruwaya a wajensa mata sanata hamsin wa arba'in wa mi'atai shekara ta ɗari biyu da arba'in da biyar kai kuma baka shiga sham ba ma sai shekara ta ɗari biyu da hamsin to dai ga an ƙuri shi sai ce ai wannan hisham ne daban ba wancan A aza hisham bin ammar akhar ba kaga kifadi kenan to wadda ita ce hanya ta biyu shine ma yunazzalu manzilatal iqrar shine yace wa birik wa birikatin ko fihi wa rikatin wa bi dalilin fihi wa rikatin rikatul shi ne raunin larabcin kansa ka ji larabcin haka gwari-gwari wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama an san shi cewa fasihi ne babu wanda ya kai shi fasaha a cikin larabawa to ya za a yi a ce hadisinsa ya zo da gwaranci to alama ce da take nuna cewa akwai akwai akwai ah, akwai wani abu a ƙarƙashi wasu daga cikin malamai suna cewa rikka ita kadai ba za ta iya sawa a ce hadisi mawdu'i ba ne saboda akwai ai riwaya bil ma'ana tana yi wa hadisin yaji to amma kuma wajen wato ruwaito shi ya kasa kawo daidai larabcin da annabi yi sai ya kawo nashi gwalancin mu yanzu a cikinmu da yana jin wannan da yawa malami gashi malami ya so ka hadisin manzo Allah in ya kure karshe sai yayi wani larabci larabci haka hadisin ne yake so ka amma kuma <laughs> larabcin da ne to kai da kasan inda larabci yake sa gaba ka san wannan larabci inda ya nufa larabci ne dan Afirka to zaka ce eh hadisin ne amma ba ba da haka adabi ya faɗe shi ba <laughs> to suka ce saboda ka wannan gwarancin gwarancin kadai kada a ɗauka shi kaɗai zai iya nuna hadisin ƙarya ne sai dai idan an tutse shi ya ce wannan lafazin da ya faɗa shi annabi ya faɗa to ana za a gane cewa to ƙarya kake don annabi ba bagware ne zaka suka ce idan har ya haƙiƙance cewa lafazin da ya kawo shi ne lafazin annabi ɗin to wanda ya isa ya tabbatar da da cewa hadisin ba gaskiya ba ne galibi wannan rikatul alfaz ana samunta a cikin alhadisu tawila za ga wasu dogayen hadisai galibi waɗannan alhadisu tsiwal ɗin za ka samu yawancinsu duk ƙarya ne dogayen hadisai da su shafe da za ka ga a littafi sun shafe shafuka to irinsu za ka rika jin gwaranci-gwaranci a ciki larabcin kai kanka in aka bakka ka nutsu sai ya faka kyau to za ka tabbatar da cewa wannan ba harisun annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ne cewa bi dalilin fihi ko kuma wata alama dalil ana yana nufin alama ko wata alama a cikin hadisin wacce za ta nuna maka cewa a hadisin ba gaskiya ba ne wato kasance hadisin ya zo da wani shirme a ciki wanda kai mai hankali da kaji kasancewa wannan shirman bai kamata a jingina annabi sallallahu alaihi wa sallam ba imam ibn al-qayyim a cikin littafin sa manarul munif ya kawo su qara'in al-qara'in fil khabar allati tadullu ala annahu mawdu a cikin littafin sa al-manarul munif daga ciki ya kawo kamar ishtimalul hadith ala mujazafa fil jazaa alal amalil yasir aiki ɗan kaɗan amma a kwakwaso wani lada da ya fuce hankali inda dai da wannan aikin ake ba da wannan ladan to ba da zai shiga wuta a ce da kai wanda ya yi sallah lokaci kaza ya karanta ƙulhuwar lahu kaza ya a biyu za a rubuta masa ladan annabi saba'in annabi saba'in a ce kulluhun ballagun risala dukkan su ma sai da to akwai wanda ma bai isar da <laughs> akwai wani addabin da bai isar da manzanci ba to kai kadai ka yi raka'a biyu kawai ka tashi da ladan annabi saba'in kaga kafi kowane annabi a ɗaiɗaikun su saboda haka kai kafi annabi ne daga shiga ɗakin ka ka fito kafi annabi to daga jin wannan kasan cewa kai annabi ba zai faɗi wannan ba kamar hadisin da yake cewa man sallar duha kaza wa kaza raka'a utiya sawabu 70 nabiyan shi ce dukkan wani hadisin da kaji an ce za a baka ladan annabi to ƙarya ne ko annabi ɗaya aka ce za a baka ladansa ka riƙe wani alama ce cikin dukkan wasu musamman irin yanzu da ake yawan tura hadisan ƙarya a cikin kafofin sadarwa na zamani facebook ko whatsapp da sauransu ita tura to da kaga wani ana magana da za a baka ladan wani annabi ko ɗaya ko biyu ko ɗaya ne to ka tabbata wannan hadisin ƙarya ne idan wani ya ce ka yada shi to dama magana yada shi ba taso ba in kuma za ka yada shi to yada bayanin karya ne za ka yi sai ka ƙara wani bayani a farko kanka sa a ƙarshe sai ka sa bayanin a farko ga wani hadisi nan na karya yana yawo sai ka ta tura kai ma don ka sa daga ƙarshe wani farkon zai karanta ba zai je ƙarshen ba sai ya karɓa abin ya je ta aiki da shi hakanan eh, hadisin ya zo da wani abin da ya mukhalafatul waƙe wani abin da ya saba waƙi kamar hadisin albazin albazinjan shifa min kulli da' ta wanda ya ci tumatiri zai warkar da shi daga kowane cuta ba haka ba ne ai wani cikin hadisin al-mawdu'at na ibn al-jauzi haka nan wanda zai zo da wata munaqada wani abin da ya saba wa sunan ilahiyya ya saba wa dokoki na ubangiji da ya shar'anta ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci wuta da aljanna ya sanya asbab shari'iyya sababba na shari'a wanda su za su kama su kai ka aljanna ko mutum ya kama waɗancan su kai shi wuta akan haka ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci duniya kuma akan haka yake tafiya wannan ita ce sunnar ilahiyya shar'iyya sunanu shar'iyya al-asbabu shar'iyya na ubangiji ana ba ɗan aljanna aljanna ne da wasu asbab su ne ayyukan da ya yi za a bi makanu ya amalun hakanan wuta ita ma dalilan da za su ga wuta Allah ya aiko annaba duk sun yi bayani to sai aka samu wasu hadisai suna magana cewa duk wanda yake da suna Muhammadu ɗan aljanna ne da sunan da sunansa Muhammadu to dan aljanna ne kaga wannan ya saba wannan sunna ilahiya ta ubangiji ka zama dan aljanna saboda sunanka in ka je kasashen larabawa akwai wani mulhidi ne bai yadda da kowane addini ba sunan shi muhammadu a kasashen larabawa akwai su iyayensu sun haife shi musulmi amma ya yi ridda sunan nashi yana nan kuma muhammadu akwai wani yana nan yakar addinin yake ba ji ba gani ba dare ba rana sunan shi muhammadu ka je ka ga manya-manyan makiya Allah a ƙasashen laraba na suna nan sunayensu muhammadu shi kenan sai ya rayu cikin yaƙar addini da ƙin Allah da ƙaryata manzan Allah kuma ya tafi aljanna saboda sunan shi muhammadu wanda ya saba suna ilahiya to wani hadisin ƙarya ne wani hadisin shi ya rudi mai alburda tunda kamar yadda na sha faɗa a munasabobi daban-daban cewa mai alburda mawaƙi ne ba malami ba ne ba shi da alaƙa da malinta maroƙi ne abinda ya shahara da shi kenan a zamaninsa ya shahara da roƙo ne kawai ba ya da wani nasibi a cikin harka abin nan to a cikin alburdasa akwai inda yake cewa inna li zimmatan minka wa inna zimmatan minka bi tasmiyati muhammadan fa huwa awfal khalqi bil zimami cewa yana da alkawari yake cewa annabi ina da alkawari a wajenka saboda sunana Muhammad sunan shi Muhammad yace ina da alkawari a wajenka shine alkawarin akai shi aljanna saboda sunana Muhammadu kuma kafi kowa cika alkawari to kaga ya ginu ne akan wannan hadisin ƙarya din cewa duk mai suna Muhammadu annabi ya ce zai tafi aljanna da haka yake tunawa annabi cewa to fa ni sunana Muhammadu saboda ka mana alkawarin aljanna za mu tafi kada a saba mana wannan alkawarin to ƙarya ne ma annabi wannan alkawarin ba ko kuma hadisi ya zo a karan a cikinsa ya kunshi wani abin da ya saba wa wato ya kunshi wani wani abu da aka ci da za a ce zai faru a shekara ta kaza a faɗi wani specific date a ce a wannan lokacin zai faru wannan babu babu wani hadisi a faɗi date za a iya cewa abu kaza zai faru nan gaba kama a shiratu sa'a za a faɗa amma ba a faɗa maka ga shekara ta dubu ɗaya da ƙarari kaza abu zai faru ba to da hadisin da zai zo kayye da shekara ya ce a shekara nan da a shekara ta dubu da kaza za a yi kaza to ƙarya ne an yi ta samun irin wannan a baya kuma abin ya zo bai faru ba kuma sai a zo a yi tsuru to in waɗanda suke malamai sun san cewa dama hadisan ƙarya ne kamar a hadisan da suka zo akan cewa duniya ba za ta wuce shekara dubu bakwai ba duniya gaba ɗayanta shekara dubu bakwai za ta yi tun daga halittarta an aiko kuma annabi a shekarar a dubu ta ƙarshe a shekara dubu ta ƙarshe aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sauraka sai wasu ka rudu da wannan sauraka har suke zaton cewa shekara dubu ta kusa alkiyama ta kusa tashi to yanzu gashi muna ta dubu 1438 da aiko annabi sallallahu da hijira ma ba da aiko shi ba inda aiko shi ne zai zama da 40 da da da a'a da hamsin da wani abu shekara 13 yayi a makka wa ƙara shekara uku akan wanda muke da su yanzu hmm, da hamsin da daya to kuma alkiyama ba tashi ba kaga annabi zai yi magana ba kuma ta ki tabbata to wasu sun rudu da wannan suyudi har risala gare shi eh, eh, al-kashf an mujawaz an menene mujawazat hadhihi al-mi'at al-alf eh, hadhihi al al-alf yana cikin littafin sahawi al-fatawi so wannan wannan hadisai daga jin su kasan ƙarya ne kuma yau da gobe suke tabbatar da cewa ƙarya ne tuni malamai sun yi sun yi sun yi abin nan sun yi bayaninsa ko hadisan da da kaji su waƙi ma yana ƙaryata su alwaƙi almahsus ashawahid asahiha suna ƙaryata su kamar wani hadisi da yake cewa innal arda ala sakhra was ala qarni thawrin fa idha harraka al-thawru qarnahu taharrakat as-sakhra فتحركت الأرض فيكون الزلزل فتكون الزلزلة cewa wai girgizar ƙasa da ake yi ake so a bayanin dalilin da yasa ake sai ka ce duniya ƙasa wannan duniya da muke tafiya a ta ƙasa wannan an halice ta ne akan wani falalan dutse wani kamfan dutse babba a kansa take shi kuma wannan abin nan shi kuma wannan dutsen yana kan kahon wani sa saboda haka idan wannan san ya motsa ƙahonsa sai wannan dutsen ya motsa idan dutsen ya motsa sai ƙasar ta motsa ne girgizar ƙasa to kaga ba zai faɗi wannan ba ko ka ji wata magana ta shirme kamar lata subuddik dik fa innahu walauya walau ya'lamu banu adam ma fi dik au ma fi sauti dik shahu bin zahab. furishahu wa lahmahu bizahab a ce annabi ya ce kakku zagi zakara zakara abokina ne wai maza Allah ce zakara abokina riwan taba ji ma annabi ya kiwon zakara ba ko ah subhanallah ban taba ji cewa annabi ya kiwon zakara ba wai ya ce kakku zagi zakara abokina ne kuma da mutane 'yan adam sun san abin da ke cikin sautin zakara da sun sayi gashin zakara da naman zakara da zinari to kaga wannan daga ji shirman banza ne ko ka ji irin yare na likitoci a cikin hadisi ka ji likitoci wani likita sai ka haƙuri ka ji likitoci yaren likitoci a cikin hadisi da gaji irin akwai akwai akwai terms akwai yare da wasu kowace kowace sana'a suna da wasu yarensu kowace sana'a suna da yarensu to sai ka ji wani yare na wani group ya fito cikin wani hadisi to sa cewa wani dan group din da yake tallar kayansu <laughs> eh, akwai hadisi yake cewa kulut tamra ala riqi fa innahu yaqtulu dud kulut tamra ala riq ala riq a gurin atsibba su suke cewa ala riq ala riq shine ka tashi kafin ka ci komai ka ci dabino yana kashe tsutsar ciki to kaga wanne mai dabino yake so ya tallar dabinansa ya rasa ya zai yi kawai sai kirkiro wani hadisi sai ce to waɗanda dukkan su alamomi ne waɗanda suke nuna hadisi hadisi na ƙarya ne ibn al-qayyim rahmatullah ya faɗi ya faɗi su a cikin littafin saman al yace wa an yunawi an wa ma qubil ta'wiluhu أنا شيء صورة من تقول وأن يناوي قاطعا هو يسابع ما وانا أبن ديكي مقطوع به وانا أبن ديكي رجاء أن تبت الدشي وما قبل تأويله كما بذكر أون تأويلي با قاطعا أي المقطوع كما في في عيشة الراضية أي مرضية نا اسم الفائل بمعنى المفؤول وأن يناوي قاطئا أن يناوي أن يخالف المقطوع به wa ma qabil ta'wiluhu kuma ba zai karbi wani tawili ba da yadda ka so kai masa fassara ba zai karbi wata fassara ba ga dalilai na alqur'ani ga dalilai na sunna sun zo da abu wanda baka da shakka a kansu sai wani hadisi ya zo gaba ɗaya sai rusa su to wani hadisin ba na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi annabi sallallahu alaihi baya rusa baya rusa al-maqtu bihi abinda ya tabbata ah, hadisin manzo Allah ba zai zo da sabanin sa ba idan yana da wani wajihi da za a iya daukan hadisin a kansa shine wa wa ma ta'wiluhu yana da wani wajihi da za a iya fassara hadisin ba tare da ya ci karo in wannan ne kawai dalilin da zai sa a kira shi maudu'i to ba za a kira shi ba in dai har yana da wajihi amma ya zama da baya da wani wajihi baya da wata fuska da za ka fassara shi da shi to wani hadisin ya tabbata hadisi ne na na wa an yakuna ma nuqil haythu dawa'in talafat bi naqlihi kuma ya kasance ko ya kasance gashi hadisi ne ma ba wani wanda ya ruwaito shi sai wannan mutumin da ake tuhuma haythu dawa'in talafat bi naqlihi lokacin da kuma ga dalilan da za su sa a ruwaito shi dan da yawa amma kuma ba a samu wani ya ruwaito shi ba abin da ake cewa mata umu bihil balwa ko abin da zai kasance bi mahdarin min aljam kamar misali da suke kamar misali a ce ranar juma'a liman yana hudu ba ya ridda yana hudu ba sai ya yi ridda ce ku jama'a ni fa na kafirta ma na bar ma musulunci wanda abu ne da ba zai yi ba a ce mutum ɗaya ne zai tarka ba da labarin nan saboda mai saboda akwai mutane da yawa a gurin kuma labari ne ba zai iya ba zai yiwu ya zama na an kau da kai da kansa ba to sukan ce idan aka samu hadisi ana tuhumar mutum shi kadai ya kawo shi kuma dama shi abin tuhuma ne sannan ya kawo shi tare da cewa akwai dalilan da za su a kawo shi amma shi kadai ya takaita da kawo shi to shi ma wannan alama ce ta cewa hadisi ne na karya ba hadisin gaskiya ba ne ina lokacin ya cika ku wa haisu la yujadu inda ahlihi kuma ya zamba a same shi a gurin waɗanda suke malamansa ba malaman ilimin hadisin sai gurinsa shi kaɗai aka same shi a lokaci eh aha eh baitin ƙarshe mun yi sa wa ma bihi wa'dun azimun aw wa'id ala haqirin wa saghiratin shadid hakanan hadisin da zai zo da wa'ad wani alkawari na lada mai girma ko kuma ya zo da wani narko mai girma aw wa'id ai azim shi ma ko wani narko mai girma ala haƙirin wasa saghiratin ko akan kan wani dan aiki da bai kai ba taka kara karya ba wuta aikin alkhairi bai taka kara karya ba ce yana da ladan annabawa yana da ladan kaza alama ce ta cewa akwai abin tambaya a nan wasa saghira ko kuma ya aikata wata saghira wani abin da yana cikin sagairin zunub amma ka ji an faɗi wani sakamako wanda yake ko ma kabira ce amma kuma a faɗi wani abubuwa kamar kamar kamar kamar hadisin arriba sab'una baban aisaruha an ya'ti ar-rajul ummuhu wannan daga ji kasancewa ba zai zama magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce mutum ya zai ke mahaifiyarsa shine mafi ƙanƙantar zunubin mai riba riba wani abu ne da mutum ya ci ba ta wuce kansa shi amma mutumin da zai zai ke mafiyarsa abu ne da zai shafi abubuwa da yawa zai shafi ya zai shafi jikoki zai shafi a ce wannan shine mafi kankantar zunubin mai riba to kaga wannan alama ce da take nuna ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane a za mu tsaya mu tafi break na minti 15 kamar inda muka ce insha Allah mun ka zo za mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa da dai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh